الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شهر قوة صفر هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا كالذي حدد أربعين دا حدود wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba a manta ba muna karanta wannan littafi intifa'ul mauta bi a'malil ahya yanda matattu suke amfana da ayyukan rayayyu wato waɗannan sun mutu sannan kuma su amfana da ayyukan waɗanda suke raye kuma kullum ana mutu wannan. ko yau yanzu akwai jiya ma an faɗi manci akwai eh, wannan ofisa akwai washi da ta rasu a zama an ce mala bakar shi ma nan abin da shi ta wani dan uwan shi ya rasu muna fata Allah ya ji ɗansu gaba da waɗanda suka rasa yan uwansu muna fata Allah ta ko ta Allah ya gafarta musu kuma idan ta mu ta zo Allah ya samu cika da imani to ai ga wannan shine muhimmancin abin cewa yanzu kana da naka kana son shi ko ta hanyar haihuwa ko ta hanyar yan uwa mahaifanmu ne yan uwanmu ne kannanmu ne abokanmu ne kai har 'ya'ya ma wasu suna mutuwa su bar iyayen su sun mutu sun bar iyayensu ko kuma dai gashi nan to me za ka yi masu wanda kuma zai amfani su kai kana raye ka ci gaba da yin wasu abu wanda su sun mutu kuma suna samun amfani Shi ne abin da ake ka kai ruwa rana kai can wancan satin da muka yi na sama na ƙasa can baya suka ce a'a aiki sai dai wanda kai da kanka satin da ya wuce rana ita yau kenan muka fara magana akan cewa a'a idan dai kana da mamaci ko kina da mamaci da ya mutu sai mutum ya tuno da shi ya ɗauki wani aikin alkhairi ya yi ko ya aikata aikin alkhairin da kanshi sai ya ce ya kyautar da ladan ko ko da shi da wancan da ya mutu to shi ne ake maganan za su amfana da shi aka ce maganganun da aka yi cewa wa Allah ya salil insani illa ma sa'a magana aikin shi ake magana amma maganan wani yayi ya bashi ba shi ake nufi ba ya fito ko to shine muke ƙara tabbatarwa yanzu malam yake tabbatar mana da cewa da hujjoji dalilai da yawa cewa idan mutum ya mutu mahaifinka ne ko dan uwanka ne ko abokinka ne sai ka tuno da shi wasu suka ce ai ma dama ma sabon da kai da shi da dalilin da ya sa ma ka tuno da shi ai shi yayi aikin da ya sa ka tuno da shi kun zauna da shi ka ji daɗin zama da shi sai ka tuna da shi bari kai mai sadaka kun zauna da shi saboda wata alaka sai ka ce bari yanzu ka bashi wani kyauta wani aiki da kai ne. aka ce wannan ba abin da ya hana aje kamar yadda za mu gani wasu suka ce in dai zai yiwu a ce in ka biya mai bashi a ce bashin ya yi to kuma in kai mai kyauta sai a ce ba za ta je ba wani na bin shi bashi sai wani ya zo ya ce yana bin dan uwanka bashi ko yana bin mahaifinka bashi ko yana bin mahaifiyarki bashi kika ce nawa ne aka ce kaza ne aka ce in ka dauki kudin ka bada ya barranta ba aiki ma kai ba wajen biya sannan bayan ya mutu kuma sai ka tsaya kan sa ko ka tsaya kan gawarsa sai kai tai mai kana cewa ya sallah fa kai to sallah aikin ka ne ko na wani naka ne amma da kai sallan nan ta dalilin sallan nan kace Allah ka gafarta ma dan uwana wani lokaci fa a sallar nan har cewa muke Allahumma inna ji'ina ka shufa'a allahu fashaffi'hu fashaffi'na fi ka za mu ceton shi wannan dan uwan mu mun zo mun zo neman ceto Allah ka gafarta mai ka ba mu ceton shi to duk wannan a ce zai kai sannan kuma a ce in ka ba da wani kyauta aiki a ce ba ta je ba wannan ya je babban nan ka tsaya ka yi sallah ko zuwa kai ka ga za a wuce da gawa ka zo kai mata addu'a ko ko kaga an ajiye ta a wani wuri zaka wuce za a yi mata sallah ka tsaya kai mata sallah to shikenan yanzu fa zaka rika cewa ne Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama kuma ana fatan wannan abun ya amfana da shi to balle sauran abu ya fito ko sau da haka shine suke ƙara tabbatarwa ga fasu nan kun san sai ya faɗi nasun kuma shi fa shi ya aiki <laughs> ibn qayyim ni ya aiki kuma zo ga wani da za'i wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan inda Allah ya ce laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rai tana da abin da ta yi makanta na samun lada wa alaiha maktasabat sannan abin da kuma ta jawo makanta na laifi kuma yana kanta ko sai suka ce ba sun kafa za su kafa to kaga rai kenan ita take da suka kara wala wa qawluhu wala tujzauna illa ma kuntum ta'lam ta'malun ba za a saka maku da komai ba sai abin da kuka aikata kaga wani dai ya ji wannan ya ce to gashi nan ma kuma aka za su kama ko ya ce ala anna hadhihi aya asra fi dilala ala anna siyaqaha inma yanfi uqubata al-abd amali ghayrihi yace wannan in ka kalli ayan fili abinda take nuna ba wancan da muke magana ba abin da take korewa shine Allah ba zai ma wani bawa azaba da aikin da wani ya kama ya aikata ba da kenan wa akhrihi ay bi jariratihi kuma ya kama shi da shi abin da yayi na laifi Allah ba zai haka ba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an yau ba a zaluntar rai da wani abu ba wanda za a cuce ta ba za ta yi aikin alkhairi a rage mata ba ko ba zai yi wanda ba ba a dora mata wala zaune illa ma kuntum amalu ba za a saka muku ba da komai sai abin da kuke aikatawa fa nafa an zulima sai Allah ya kore cewa an yi zulima ba za a zalunci mutum ba bi an yi zada sai fi sayyi'ati ba za a kara ma mutum aiki ba ne na laifi a dauko a kara mai auyun kasamin min hasanatihi ko ko a rage mai daga cikin kyawawan ayyukansa auyu yu'aqaba bi amali ghairihi ko ko a mai azaba da da laifin wani ba za a kama shi da laifin ba amma wallam yanfi an tafi abi amali ghairihi la ala wajhil jaza ai wannan yace ba a hana cewa amma ba ayan tana nufin mutum ba zai amfana da aikin da wani ya mai ba ya fito ko la ala jaza ba wajen sakamako ake magana ba a'a fa innan tifa'ahu bima yuhda ilayhi laysa jaza'u min amalihi abinda wani ya bashi kyauta ya mai kyauta ba sakamakon aikin shi bane wa inna ma huwa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaihi, wa tafaddala biha alaihi, min ghairi sa'yin minhu bal wahabahu dhalika ala wajhi aljaza kawai shikenan yace a a wannan aiki ba sakamakon aikin sa bane wa inna ma huwa sadaqa wannan wata sadaka ce aka yi mai tasaddaqa Allahu biha alaihi. Allah ya mai sadaka wani ya ba da aiki ya ce a ba ɗan uwan shi Allah ya ce to dama ga wannan ya wannan ya ce a baka to aikin ka ne in barno yanzu wani ya zo da kuɗi wata ya ƙare kai ba ba sai fensho sai wani ya sanyo envelope ya ce in ka gamu da ɗan barno ka ba shi wannan sakamakon aikin ka ne to to a nan duniya ma ya baka kaji daɗi balle baka nan ya ji tausayin ka kana lahira ya ce bari ɗan barno abokina ne tare muke kaza da shi ya kamata cikin ayyukan da na yi ko in samu wani in tura in ce gashi zuwa ga dan Borno kuma ka muke fata ba in dai na riga ka in ka riga ni to wata rana na tuno ko in ce dan Borno ka dan Borno na ya saboda ni ya kai kasan haka ka ika nan eh a ah, nan kai dai Allah zaba wannan laifi dukan mu kawai to amma kaga dai ai ya kamata a ce ka wata rana in tuna da kai in dai har ka tafi ka bani ta rana in tuna ce ka dan murna mutum yana ne gaskiyar magana ta tunawa dai farko in ce Allah ya ji kanka dusar da na tuna na biyu wata ya kamata a ce kawai wani abu a zo kawai in ce kai ga na dan murna dan da yana nan abun nan bane to ai kaga wannan alakan ba alaka ba ce ta cewa aikin ka ne alaka ce ta wani abu da ke tsakanina da kai kafin lokacin mutuwa kuma wannan kowa yana da irin nasha irin wannan a kulle mana kofa a ce an datse in mutum ya riga ya mutu ba wani abu wanda wani nashi zai iya mai ya je wurin shi ai ba mu ji daɗin wannan ba sai dai kawai da yake mu marwata ne to amma nan aka ce dan fa ana hira da shi sai aka ce wa ka fi so daga cikin bayan Allah sai ya ce ya fi son mumini marowaci aka ce wa ka fi daga cikin bayan Allah ya ce fasiki mai kyauta kaji rikici ɗan borno na sai an fasara ko aka ce wai kai wa ka fi so daga cikin wa ka fi ƙi eh? wa ka fi so daga cikin bayi abin da ya ce mumini marowaci wa ka fi ƙi ya ce fasiki bai kyauta shi ya fi jin haushi sai aka tambaye shi aka ce me yasa sai ce saboda mumini marowaci abin da yasa na fi son shi wannan masifaffen rowar da zai ta yi za ta yi ta nisantar da shi daga Allah ƙarshen ta har ya gama bai da komi don haka imanin nan kaɗai sai na zamar da shi ta namuni ya shiga wuta shi ko wancan fasiki amma mai kyauta ya yi ta kyauta ya ta kyauta ya ta kyauta wata rana sai ya yi kyautar da zai sa Allah ya ji tausayin shi mai rahama kawai sai ya sulle mashi ɗan kaji abin ya ce na ya fito faka ya ce annabawa ke hira da shi fito masu yake yi ka ba ɗazun kai magana ba haka ya fito ma annabi musa fa kiri-kiri ya ce shi gashi iblis haka ya fito ma annabi nuhu annabi nuhu ya shiga cikin jirgi kawai sai ga wani tsoho a ciki bai san shi ba ya ce kai wane ne kai ya ce iblis ne me ka fita ka ba mu wuri me ya kawo ka nan ya ce ya kawo ya shigo ne don saboda ya ribaci mutanen da suke tare da shi ya zama a jiki suna tare da shi a fuska a zuci kuma suna tare da shi nan ko ga su da zaune tare da kai amma a zuci muna tare ya ce to fita la'adalli ka kore to ba kai ke huta dai sallah ba idan zo sallawa lokaci kawai kana cikin masallaci ba sai fita da kai kasa sa ka sai ka kai gida a zuci ka je gida ka tuno da abin da ka baro gida ka baro in ka manto wayar ka ne ka tuno ka tuno wanda za su kira ka da baka nan ka tuttuno ka tuttuno duk kana nan masallaci amma sun ce ka ta sa takalma ha gida ka kai ko ko ka tuka mota ka haka kai gida kana ta tuno abin da kake a gida na ma'ana ka tuno da kaza ka tuno da in an tashi ka tuno can in akai sa a kawai sai ka sanyo sai ka sanyo takalman ka ka dawo fiwu sai ka ji liman zai sallama sai ku sallame tare shedan la tsare mu daga ce shedan na kai mami kawai ma yin nika waje eh ka tuna ehen kaji ko to kage shedan ne zo cewa to dauko wa kulli ka dauko kulli ya tafi kawai wurin mashin din ga kai kana zallawa to ai ya taba yi wata rana ajaba shi din shi ashe a waje ba shi bai tuna ba sai da ka shiga sallah ba sai dai da wai ba ina ya ban shi din shi kuma shi dai ce bai a waje a ga daga da haka gaba sallar nan kuma tuntuni baka ji tsoro wani aka kwana da ya kwana waje yanzu sai daga lokacin sallah kafin a gama sallah a asuba nan zaka zai fara saba yanzu ko wani yana iya zuwa ya wub da shi ba kafin ka gama sallah daga nan ba za a waje ke dan sallah ta tafi wuri wuri to haka ce za ka ce za ku yi sallah a sahu ɗaya da mutum ga kujera a sahu amma ƙarshen ta sai an rubuta mai ladar da tafi taka ko shi a kai ko a rubuta mai taka tashi tashi ko shi a rubuta domin wataƙila shi tun da ya shigo masallacin yana nan a ciki da zuciya shi da jiki kai kuma wataƙila tun da aka shigo jikinka ne kawai a masallacin zuciyarka ta tafi yawo so da yawa fa wani lokaci mutum yana sallah sai ya tuna da abin da ya mance ya yi ta nema ya ta nema ya ta nema yanzu a sallan sai ya tuno inda ya aje shi in ba a yi sa'a ba wani lokaci ana sallan sai wani ya shige gabanka da wani kallon yadi sai kai ta kallon yadin kana zaɓe ka sa gama sallah ko hula irin taka ce kai ta kallo ka ce irin taka ce ko wani abu kai ta kallo musamman waya in wani ya aje wata waya a gabanka ana sallah in ba a yi sa'a ba ka sa gama sallah duk ka gama kewaye ta da kallo to wannan waya ita promo nawa ce oho wace ce wace ce ta fito ne ka gani dama ran nan an ce za ta fito cikin september to yanzu ashe ta fito ita ce wannan ka kura mata ido kai ta kallo shedan ya janye ka nan wurin har a ga masalla kana kallon promo oho shikenan daga nan shikenan kawai shedan ko ta ina sai za ka ce fa idza ataita ila salah duk yayin da ka taho sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli liwajhihi limadha li anna al-musalli yunaji rabbahu to kaga gana da Allah kaga ya kamata ka kyale komai duk kuma abin tashwish wanda zai dauke maka hankali ka ce kai nesa da shi sai da zaka fara sallah wannan abu kana muwashu abu zai dauka maka hankali ka kauce in wani ya zo mai rubuce rubuce a gaban ka ana fara sallah wani zanne kuke tare da shi tuntuni malam baka tashi karanta abin da ke jikin rigan nan ba sai an kabbarta sallah ya wuce gaba ka ce menene ma aka rubuta a nan jikin rigan nan sai kai ta karatu shi yasa wasu kace makaruni ne ma yin na bango dan wani rana bango aka wannan sharkiyan nan daga nan zuwa can yan kabbata sallah sai ka fara kallo to wai ina ba'un take ta bismillah daga ina aka yi kai ta kallon rubutun nan in ba sa ba ka ce sai ka karanta shi ka sa ga wasu sai ka ji za sallama ka karanta karatu ya baka ko a baka nan ne wasu mulki ne suke yin wannan ba ra'ayin malaman su wani wannan rubutu rubucen da ka gani da yawa ba malaman su suka ce ai haka ba amma ba yadda za su yi ba amma masu suke ce ai haka dan ba duk abin da zai dauke mutane hankali gudun shaki a sallah ka duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam riga ce fa aka bashi yasa da yasa ta yazo sallah yana kallon zane zanen nan da yana su gama sallar ne ya cire ta yace ku je ku mai da rigan nan ku ci a bani wanda bata da zane zane da yawa don wannan ta so ta shiga man sallah ya fito ko to kuma ku kalli fa shi in fa yana sallan nan cewa aka yi fa yana sallar nan in aka zo kusa da shi za a ji zuciyar shi na na kadawa kamar yadda tukunya take yi in ta tafarfasa haka ba za a ji daga zuciyar shi saboda tsoron Allah mhm. ka ɗauka mi? eh eh je gida na yasa don a tsara ma wannan ma ne zai zai rasa wannan abu a cikin cewa na sami sallama sannan sai na samu zai rika ruwa ne zan tsara maka wannan ya mu sallama ko da rufa ce sannan sai sai na gina ruwa sai na hirba sai na soka ba sai kuma gefen mutum bayan na fita ne malamin ya ga mun don saboda gara da tsarara duk dukiyarsa a kan su ne da tsakiyar da ke da kira ba sai sai wannan da ke sai sai ma ku ne Ɗauka ɗauka ya Thank you. gaskiya ne alhamdulillah haka ake so haka mutum yana tuno da wasu abubuwa ɗazu sai da muka faɗi aka ce hashe ɗin shi sai da ya faɗi wasu abubuwa ya ce shi yana damƙan mutane ne fa a wuri uku sosai inda yake kama su ya ce farko inda mutum ya fara jiji da kai yana jin shi wane ne na biyu inda ya menene na biyu ba na gaba ko ɗazu a ba zan ba na fushi a kai ba shi ba guda uku nan nake so ka a faɗi mani inda aikin shi ya bashi ya sha'awa ya rika jin cewa aikin da yake yi sun isa yana ganin yayi aiki da yawa amma in har kana tuno aikin ka ba babu da yawa watakila ma ba ko daya to ka nasara kan shi na na uku inda mutum ke ganin yawan zunubin shi yana jin kai in fa kaza yake kallo fa akwai zunubai da yawa kada ma ya saka kifa bari dai wannan watakila shine abin da zai sa a gafarta mai to nan an ci nasarar shaidan shi nan ake kada shi kuma da ya faɗa aka sai da ya ruga ya ce wai yo ya bani shi da ya gaya ma ɗan adam sirrin nan ce ina ma da bai faɗi ma ɗan adam wannan sirrin ba dan nan ne hanyar da yake damƙan mutane ai abin da yawa ba za a ku duka bane kawai ayo karatu ba ne karatu ba tare duk da yau an yi wani karatu sun ce wallahi a gaya muku a wasai gobe mhm. saboda haka wannan shi don haka Tauta ce kenan Allah yake ma bayansa ta wannan hanya shi Allah yana son bayan nan musamman al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tsira ta hanyoyi da yawa saboda haka sai ba su wannan wa tafaddala bihi alaihi min khairi sa'yin minhu yayi ma dan adam kyautar wannan ne ba tare da shi yayi aikin ba bal wahabahu zalika ala wajhi aljaza ya ba shi kyauta ne a matsayin sakamako kawai amma ba dan shi yayi ba so da kaga kenan in wani yayi ya baka kenan za a ansa kuma za a aje ma kuma za a kai ma ba wai dan kai kai aikin ba amma saboda ana son ka samu falala ka samu kyauta sai a aika da sakon nan wani ne ya bada kuma a baka kuma za a yi ya fito ko ga wani fasalin nan amma istidlalikum abi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam idza mata al-abdu in qata'a amaluhu ba haka bane kuma kowa ma mun sha hujja yi da shi ko idza mata al-abdu in qata amaluhu illa min aka ce, in mutum ya mutu aikinsa ya yanke gaba ɗaya sai dai uku aka ce sadaqatun jariya sadaka mai gudana ilmun yuntafa'u bihi ilimin da ake amfani da shi ko waladin salihun ya da'ula ko dana kirki da zai mai adda haka ne ko sai ce fasti dilalin saqitun wannan hujjan da kuka kawo faɗaɗɗa hujja ce ba babbar hujja ba ce fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul in ba haka annabi ba cewa idan mata ibnu adam in qata intifa'uhu ba ke ce ba cewa in qata amaluhu aikin ya kare to amma amfani fa in wani yi ba za a amfana ba sallah da za a yi ma ba amfani zaka samu wata sallar wasu ai ba sallan kai suke mawa ba suna yin sallan ne ta dan Allah har ma aka ce mata fardu kifaya idza kama biha al-ba'd saqatat anil baqi ko to idan suka zo suka tsayu da suke sallan nan ai kaga sallah suke wani aiki ne suke da jikinsu amma a ciki suna cewa Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza sai ya ma to sallah aikin kace da ka samu wannan sallar janaza ba ta ka bace to saboda haka su suka ce aikin ne yanke amma cin amfanin wani ba shi ba wa inna ma akhbara ay anin kisa ya amalihi an yi magana ne cewa aikinsa ya yanke wa amma amalu ghairihi amma aikin da wani zai yi fa huwa amiluhu ai shi yayi aikin da kanshi shi wani fa in wahabahu lahu wasala ilayhi thawabu amali al-amali la thawaba amaluhu huwa idan wani yayi aikin sai ya ce ya bada to ai sakamakon ladacce za a dauka a ba wancan ba aikin bane zai je wurin wannan a'a ladar ce da wannan ya ce ya bashi za ta je wurin shi sau da ladan za ta je wurin shi ba aikin ba sakamakon ne zai je falmunkatu shay'un wal wasilu ilayhi shay'un akhar saboda haka abinda aka ce zai yanken wani abu ne daban wanda aka ce zai je wurin shi kuma wani abu ne na daban gaskiya fa kaga na zuna yawan ga raji shi ma nan ne wanda kanwa shi ta rasu wanda aka ga mana bayan bayan lokacin nan Alhaji Umar ya ga mana shi ma kanwa shi ta rasu Allah ya ji kansu duka na shafa ne abin nan ba amma shi na shi dama na faɗi ran nan waɗannan sababbi ne na yau wannan kuma na shi tun wancan satin ai kun ga gan shi ba satin satin nan ne ya kare to ne shi ma wai shi tare su muna fata Allah ya ji kansu gaba daya sai kuma ku nemi aikin ga karatun ya zo sai ku nemi wani abu can ku tura masu a wani wuri ko a can inda suke ko ma a ina dai mutum dai wani abu ya fi wannan abubuwan da ake yi lokacin zaman makoki kun ga zaman makokin nan babban masifa ce yanzu har a zaman makoki mutane so suke a bambance masu kuɗi da marasa kuɗi in an zo an mutu sai a ce ga tantin yan abuja shine mai girin wayar girin dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin jiya nan muka yi magana malam bashir ya ce akwai wanda in suna wannan zaman makokin rana ɗaya sai a zo a sai kaji guda nawa kace malam bashir eh kajin ko to kaji mutuwa ɗaya kaji ɗari da hamsin to nawa ne kuɗin kudin su ba kaɗan ba ne a je a tara mutane su ta cin kajin nan suna shan ruwa to yanzu aka yi mutuwa buhun shinkafa nawa za a sau kaji guda ɗari da hamsin yanzu nawa ne wajen dubu ɗari uku kenan to wannan kaɗai ga tanti an so wannan tantin dubu ɗari da hamsin ga ruwa da za a ta sowa na gora don dai waɗannan ba sa kawo fiye wata tun da dai jan tantin abuja ne to da shinkafa ta abuja kaji na abuja duka a sawo a yi ta ci kwana uku wasu sun yi kwana bakwai suna suna wannan ceciya da wannan abun aka ɗauka su kutun aka dunkule aka je wani wuri aka yi mamacin nan wani aiki mai rai shi zai ta amfana da shi har zuwa lokacin da abun nan ya tsaya wallahi da ka sai wannan tantin wannan tantin dubu ɗari da hamsin gara ka je ka sayo fanka guda ɗaya ka kai masallacin unguwar da shi mamacin yake ka ce wannan fankan ka sai masa ne a riƙa shan iska dalilin shi ya fi wannan kantin banzan ta wannan zaman duk da aka yi shi bai son shi jiya ran alhamis muka yi karatu aka ce har wasu sukan ce bari su taimaki mamacinsu in ya mutu su ɗauko mutane su karanta ƙur'ani su ce don ya samu ladan su yi ya ce duka wannan da a ce ana yin haka don tausayin mamaci ba wanda ya kai annabi tausayi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai sahabbansa tausayi to kuwa da sai sun zauna a makabarta an yi koko da an dawo sai an yi wannan karatun dan ya amfana amma ba taba ganin annabi ya yi haka nan ba in an mutu wannan sai ce kowa ya kama gaban shi ku yi addu'a Allah ya gafarta masu tashi ta kare amma mu kuma mu je mu ci gaba da aiki kowa ya ci gaba da aikin shi ya ce da akwai amfani da shi zai fara yi tun da ya fi kowa tausayin al'umman nan to mu yanzu ma an mai da abin ya zama wani buki idan mutane mutum ya mutu su ma masu zuwa jana'izan har wanda ba su ma da jana'izan za su yi kokari su ce wai an yi wata mutuwa mai zafi in suka ce an yi mutuwa mai zafi fa ba suna nufin mutuwar da ta bata masu rai ba a'a mutuwar da za a ci sosai wurin akwai nama za a yi tsire a ta yawo bayan ga abinci a zo da tsire a sa mai tsire a sau rago ko a sau wani abu a kai ma mai tsire ya yi tsire gaba ɗaya da shi mhm, mhm. a zo a ta ci waɗanda ke zanne wurin nan su ci tsire su ci shinkafa su ci nama su ci abin da za su ta shan ruwa su ci gaba da lallatsa wayoyinsu wallahi wani lokaci idan malami ya zo in za ya adda har sai an ce masu asalamu alaikum da Allah ana adda sannan suke ji masu na tarkokinsu ga gulma in wane ya taho suka ga wata mota shareriya mai nishi nan ta taho su ta dubi-dubi. waye a ciki ne aka ce masu wane ne a ce lalle mutuwan nan yau wannan kusa da shi wane a gidan mutuwa wannan rabon shi da zuwa makabarta rabon shi da zuwa kaza rabon shi da shigowa jama'a wani ma mace ce in aka ganta kaka wannan fa da gani matan wata ce ka gani mun fa san sadda ta fi kaga in ka gansu amma yanzu duba yadda suka zama duba yadda suke duk a gidan mutuwa shine za ku ce kuna makoki wani kuka kuna gulma dai na fi mutu <laughs> to me za ku yi menene kukan da ake anan mutane har a hanyar makabarta ba sa kuka balle bayan an dawo makoki walla ba sa kuka labarin su suke yi ni ina jin tsoron jana'iza malam in jana'iza ta cika aka dauko gawa sai a ce jama'a hankali da wayoyin ku fa ka ji wai a makabarta za a sa wani a kabari wai sai an gaya mana mai hankali da wayoyi saboda wani zai sace waya a wurin to wannan ne ya zo makabarta wannan ne har zai koma ya kuka shi da ya saci waya amma makabartan kan mu gane abin da yake daidai kawai mun shi ne daidai na taba gaya maku nan wani shek abokan Mamudu, gumi allah ji kansa yana ba da labari yace shi wasu abin in ka gani sai kai mamaki yace a madina ya je wani irin wata maktaba da ake an batta kawai wakafi ne na littattafai da zaka shiga ka samu littafi ka karanta ka abin nan sai ya je maktaban nan sai ga wani littafi karami haka mai ban sha'awa aka ce ai ba saidawa ake ba ba kaza amma ba a ma fita da shi ka'ida kai photography ko kai wani abu cikin a wurin ya ce aiko shi so ke karanta littafin nan duka suka kalle shi malami ne da tijo ne shi aka ce za a iya ba aro shi amma ba a yin haka ba a fita da littafin nan amma shi ya kamata za a iya ba kuma ga shi ba wani kofi aka ba shi aka ce zai dawo da shi najin ko bayan kwana uku ne aka ce ya ɗauka ya alkawari zai dawo da shi ya ce da ya je gida ya ga abin da ke cikin littafin nan bai ajiye shi ba sai da ya karance shi gaba daya da ya karance shi washe gari sai ya dawo masu dawunsu. suna an ba shi kwana uku kuma yanzu ya gama kaga ba ya riƙe littafi ba sai ya dawo ai da ya dawo kawai sai ya ga yaran mai wurin ya taras da wani dattijo ne ya tara irin shi shi yasa ya ba shi littafi yanzu da ya dawo sai ya tarar da yara sai masa sallama ya gaishe su ya ce ni ne jiya wanda na zo na ari wannan littafin na ce zan dawo da shi bayan kwana uku amma yanzu na gama karanta ana dawo da shi yau suka ce to ka kyauta Allah saka da kai sai ya ce ina shi baban ku wanda wurin shi na shi littafin sai suka ce rahimahullah ya ce ah suka ce ai jiya da daddare da safe sai muka tashi kawai ya mutu mun kai shi makabarta an gama mai jana'iza mun kai shi makabarta sai ce to ya aka yi kuka buɗe nan bayan shi ya mutu jiya suka ce to me za mu yi mashi ai abin da aka ce mu yi mashi mun gama shi ne mu je mu kai mai mai sallah mu kimtsa shi mu mai sallah mu kai shi makabarta kuma mun gama mai wannan shi ne kuma muka dawo muka buɗe nan wurin saboda ya fara ma samun lada tun daga yanzu yanzu duk wanda ya zo karanta ma littafin ai ya samu lada yanzu zai faɗi shi yanzu buƙatar da yake yi me zai me za mu ƙara yi mai wanda zai ta samun lada in mun je mun mai zama a gida mai amfanin zaman da zamu yi gara mu zo mu buɗe nan a samu wasu su zo zai su karanta littattafan nan da ya bari da waɗannan abubuwan da ya bari ya ta samun lada shi shine amfanin da mu zamu yi maka to kun ji yanzu wani in aka yi mutuwa baban shi mutu ko baban shi mutu farkon abin da zai fara tunowa buhun shinkafa nawa zai saya wannan zaman da za a yi yanzu nawa zai kashe daga nan sai a kira family meeting kai nawa za ka bada don kasan dai dole mutane ballewa ne mai jama'a ne daga abuja ma za su zo daga ina ma za su zo daga ina ma za su zo wasu sai ka nemi kudin mota in ma akwai masu jan kwala sadda kudin jirgi in ba kai sa'a ba duk kai ne za ka tattaro su to sai a ta haɗaka daga nan to nan duk wanda ya fito da karatun shi ya ce ba zai wannan zaman ba sunan shi marowaci a sa babban yaya ya zazzage shi ma banza kawai dama kudin kashe za ba albarka a yi matsiyaci marowaci baba ya mutu a ce ka kawo kudin da za a hada a kashe mai ka ce a kuma duk ba daidai ba ne abu. da imai wani abu aka yi mai amfani ya fi wannan zaman da za a ya kashe waɗannan kudin kuma shari'a ba ta ce ba wasu ba za su ji abin kamar sabo ne ba sabo ba ne har littafin muka karanta a kamun ta'aziyya ko kamun jana'iz muka karanta ɗan ƙaramin littafi kuma a cikin malam abubakar ya ƙara mana aiki aka je aka yi research don wani an yi magana sai ya ce ai duk mazahib din nan ma wanda ya ce a zo a yi zaman a wannan zaman kuma ma wanda ya fi tsanantawa ma a cikin zaman shine imam malik shi ya fi kowa tsananta akan kada a kuskura mutum ya mutu a dawo a wani zama ma yanzu da wani ya mutu kawai sai ga mutane sun zo sun ta shawara wani ma ba shi ya ce ai ba to amma fa bai isar da karatun a cikin gidan ba sai ba yanda ya mutu to da wasu su zo kawai su suna so su ta cin shinkafa da kaji wani ma kajin an gansu a cikin gida da ba suna nan so <laughs> su buɗe akwarki kawai da <laughs> jijjige mai kaji ba bai da ka zo ka ta ka kafin ka tafi a to ba ka ba zai kata musu so su buɗe su cinye su mhm. ba a ce a haka ba ba daidai ba ne in ma ya ba abinsa in ba za ku sa cikin gado ba ku mai sadaka da su ya samu lada shi Allah sarki baba da yana nan kajin nan ya ce da zai kaza amma tun da bai samu ya yi ba a kwashe su ai mai sadaka da su lada ta je kabarin sa wallahi fi. ta a tara mutane su cinye su a cikin gida kana ce ana zama makoki bayan kuma zaman makokin saba ma Allah ki ga gulma ga kudin tanti yanzu kai kudin tanti kawai inuwa dan an maku inuwa kawai ku biya 150 150 amfanin da za ta yi ma wannan mamacin kadan ne a lahira duk naira ɗaya fa sai an maida mai ta 700 ta fi dala da ake yanzu to amma ka gani to za ka karatu yana da a hamiya kuma in ka sani to kai ta sanar da shi tun kana raye in baka sanar da shi ba sai ranar da ka mutu ba za su yi aiki da shi ba za a taru ne a ce ba za a yi ba to wa kadhalika alhadith alakhar wa huwa qawluhu innama mimma yalhaqu almayyit min hasanatihi wa amalihi yana daga ciki ba ko wanda za su kawo wannan ba ce daga cikin abin da ke riskan mamaci shine daga cikin kyawawan ayyukansa ne da kuma aikin da ya aikata duk da haka falayan fi an yalhaqahu ghairu zalika min amali yi wa hasanatihi duk da haka bai kore bai hana a ce aikin wani da kyautatawa wani da ya bashi ba kuma za su same shi haka in ka ba mahaifiyarka wani abu na sadaka ka tura wani abu ga mahaifinka da ya mutu na sadaka wannan ba aikin shi ba ne kyautar da kai mai ce kuma za ta je wurin shi ya fito ko faslun amma qaulukum al-ihda'u hawala wal hawalatu innama takunu bi haƙƙin lazimin faharihi halawatul makhluqi alal al maganan da kuka yi kuka ce wai kyautar aiki kamar hawala ce hawala asalin abin da ake cewa hawala a fikihu shine bari ba da misali yau wadda dan barno da barista zan ba da misali dan barno misali barista na bin shi dubu goma sai kuma ga malam Muhammadu nan na ce barista na bin wa na bin dan barno dubu goma shikenan an yi alkawari dan barno zai biya barista dubu goma shi a ƙarshen wannan watan ashe shi kuma ɗan barno yana bin malam muhammadu dubu goma shi kuma an gane ko ya kai? barista na bin ɗan barno dubu goma shi kuma ɗan barno yana bin malam muhammadu dubu goma kuma shi ma ƙarshen wata malam muhammadu zai biya don dole sai waɗannan sun yi daidai yadda nake faɗin nan ba aka za a dubu goma ɗan barno ke bin ai barista ke bin ɗan barno kuma naira sannan shi kuma ɗan barno shi ma yana bin malam muhammadu naira dubu goma Ɗan barno zai biya a ƙarshen wata malam muhammadu ma zai biya ɗan barno a ƙarshen wata ya fito ko sai dan barno da barista ya ce mashi ka san fa alƙawarin mu ƙarshen wata ne ya ce na sani amma in ƙarshen wata ya yi, kada ka zo wurina je ka wurin malam Muhammadu ni ma ina bin shi dubu goma zai biya ni a ƙarshen wata ka ansa kun gane wannan to a ka'ida barista ba zai ce a'a ba za ni ba kai na sani da dubu goma na sai dai in shari'a ta binciko cewa a'a shi barista yana da ilimin cewa malam Muhammadu ba zai biya dubu goma nan ba in wata yi zai mai walle walle su ce a'a na san halin shi mun taɓa yi da shi bai bani ba ku ji haƙuri da misalin to dan barna da ya turo barista ya ce ya zo wurin malam muhammadu ya anshi kuɗin shi ya yi mai hawala kenan an gane ya juyar da shi wurin inda shi yake bi ba shi saboda ajiya ansa dalili cewa kuɗin sun yi daidai lokacin biya ya yi daidai da a ce watan gobe ne malam muhammadu zai biya dan barna ba zai turo barista wurin shi bai zo don wata lokacin biya bai daidai ba ma lokacin biya ya yi daidai to shi kenan. to su wasu sai suka ce ai ka kyautar da aikinka zuwa ga wani kaman hawala ce kaman ka tura Allah ne zuwa wurin wani ya anshi lada ya ka amfani da ita kun gane magana to sai suka ce to halitta tsakanin shi da halitta ne suke yin hawala amma tsakanin ka kai da mahalicci ba za ka yi hawala ba kun dan daure kun gane abun da yanzu ba daga ba daga dan Borno bane suka yi da shi da mallam ba matsayin su ɗaya ba to su sai suka ce yanzu a ce dan Borno yayi aikin lada ko ko shi ya ce yanzu to yanzu ba za a yi mara daɗin a ce barista ne ya mutu dan barno ya ce shi yana da wani aiki amma ya maido shi wurin Allah ya ce Allah ya anshi lada shi ya anshi lada a wurin shi ya ba ya ba barista to kamar yayi hawala ne ko da aka ce to bai wa tsakanin bawa da Allah bawa yi wannan hawala kun gane matsalar to shine zai warware ta yace ba haka abin yake ba domin su waɗanda suke ganin aikin ba zai je ba sai suka ce kamar hawala ce kai kamar yanzu kai kai aiki kuma kana cewa Allah ya anshi ladai a wurin wani ya ba wani kuma to ba zai yi bawa ya ma Allah haka ba sai aka ce a'a ba haka bane bai kai ga haka nan ba ya fito to shine nan suka ce hawala ne itida'ul al-itida'u hawala wai wannan kyautar da kai kaman kaji yadda aikin ne a ansa a wurin wani wal hawalatu innama takunu bi haqqil lazim to hadhihi hawalatul makhluqi ala al hawala ne wanda za a yi daga abun halitta zuwa ga abun halitta amma hawalatul makhluqi ala al khaliqi kun ji ko to shi ko sai ya ce ba haka bane hawalatul makhluqi al khaliqi mutun shi abun halitta ya juyar da aikin shi zuwa ga wurin mahalicci ya ansafu amrun akhar la yasihu qiyasuha ala hawalatil abidi ba'dhum wa ba'd suka ce ba dai malam yace ba ba haka ake nufi ba ba na ba na bayi shine yake haka amma kai kai aiki ka ce Allah ya ba wani ladan an shi ladai a ba wani ba ku daidai yake da na bawa da bawa ba in kai kai wannan haka saboda haka kiyasi ne suka yi nesa ba kamar na bayi da bayi bane wa illa min abtalil qiyas wa afsadu wannan kiyasi ne mai muni ma wallazi yabtuluhu abinda zai bata kiyasin wanda zai sa muka yadda mu yadda ba inji malam shine ijma'ul ummati ala intifa'ihi bi ada'i dainihi ai duk al'umma sun yadda sun yi ijma'i akan idan ana bin mamacin ka bashi sai ka biya mai ba zai amfana ba da ka biya mai bashi ba ya huta daga wancan ba ko wa ma alaihi min al-huquq haƙoƙi fa wannan abun ne mutum ya mutu ba nashi bane yana wurin shi sai mai shi ya zo nema sai ka ce aiko ga yanan ya ajiye kan kujera sai aka ɗauka aka bashi ba warware ma ba to tun haddai wani zai ba da bashi ko an zo an ba wasu kaya a wurin shi kai ka ɗauka ka biya ka miƙa kuma a ce ya fita wa ibra'ul mustahiq li zimmatihi kuma shi wanda aka aka ce an cancanci haƙƙin a wurin shi in ka kubutar ko ka biya mai bashin ko ka ba da kyau abinda aka ba shi ajiya yanzu ya mutu sai ka ɗauka ka maida bai kubuta ba to shine suka ce to aiko in dai haka ne wa sadaqatu in kai sadaka kuma ba ita ma ana so za ta kai ba wal hajj anhu an yi magana in kai mai hajji ba an ce shi ma yayi ba bin nassi kuma wannan an tabbatar da shi da nassin da bai iya ɗaukar tawili alladhi la sabila ila raddihi wa daf'ihi wanda wannan nassin babu wata hanyar da za a bi mutum ya ce bai yi ba ko ya raddin sa ko ya ce bai yi ba wa kadhalika sawm hakanan azumi ma ai sabani kawai akai can amma shi ayarin da yadda har azumin an yi zai amfani mutum tun daga hadisai nan wa hadhihi al-aqsiya al-fasila la tu'aridu nusus ash-shar'i wa qawaidi dan haka waɗannan kiyasin da akai batattu mu ba za mu anshe su ba mu bata nassi na shari'a wanda bai daukar tawili kuma da ka'idojin shari'a don haka mun an ƙara kada su ya fito ku daure ku gane ba da ɗanmu ya kaɗa amma da in ka gane abin shi kenan saboda haka ke nan nan kiyasi da cewa ai kamar an juyar da baya yiwa a ce haka Allah shi ne da kyautarsa da falalarsa don kada ya kulle mana ƙofofin kuma ni dai ban sani ba amma ina da tunani da yawa daga cikinku musamman wanda suka fi ni shekaru wanda suka rasa iyayensu da dadewa wallahi inda Allah ya taimaki mutum yakan yi tunanin me ya kamata ya rika ƙara ma mahaifansa don su samu daraja a lahira haka ne ko in ku aka toshe wannan kofan to zai rika jin damuwa su magana ta mahaifa wani abun baka gane shi sai lokacin da kai ma ka zama mahaifin da yawa wasu abubuwan sadda suke raye ba su cika damun ka ba baka cika gane su ba amma yanzu da basu nan ka samu ba inda zaka kai sannan kuma kai ma ka gano yanzu da ka kai wasu shekaru tunda mutumin da ya kara kana shekara arba'in kana kara kullum kara hankali kake kare kana kara wasu abubuwan da da can baka gane su ba kwata-kwata amma yanzu ka gano su to wani yakan yi tunani sai ya gano sakakin da ya ta bangaren iyayen shi ya ga da yanzu ne ya gano wannan abubuwan kuma iyayen nan na nan da abin da zai masu ba ta nan ba ni manta a kwanaki sai da naga wani babban malami da hawayen shi yake kuka yana cewa wallahi yanzu da Allah da a ce duk abin da ya mallaka a duniyan nan za a ce ya bada shi saboda a dawo mai da mahaifiyar shi raye wallahi da zai bada shi don a dawo da ita saboda ya gano wasu abubuwan da da yanzu ne da ba bai san ma abin da zai mata ba to kaga in ba kulle kofan nan ba aka ce a'a yanzu da ka nan ga aikace aikacen da in kayi masu zai rika iske su su kuma sun fi jin daɗin shi fiye da da suna raye kuma kai masu

Allah ya taimake mu da wannan wallahi ne mutum ya gane karatun nan sai ya gano cewa akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya mahaifan nan saboda ba ka gane na ce muku fa wani matashi shi bai gane mahaifiyarsa ta yi aiki ba sai da ya aure shi ma ya haihu yaron nan malam ya tashi da daddare dinga kwantsama kuka ya dinga kwantsama kuka aka lallasai aka yi mai lallashin duniyar na yaro ya shuru ya ansa wurin matai ya jijjiga ya jijjiga ya gaji ya bata kaga da yaron ne ya ci gaba da kuka kawai shi ma sai fashe da kuka matar shi da ta ga ya fara kuka ita ta da daukan yanzu ya gano mutuwa zai ita ma ta fashe da kuka suka fara kuka ri ri ri ri ce wata ta ji su ta fito ta ce a'a saboda kukan jaririn duka kuka taru kuna ta kuka kuma haba da Allah ita kuka kai ma kuka kana mai gida ya ce wallahi mama ni ba kukan jaririn nan nake ba ta ce mi kake mu kuka to ya ce tunawa da mamana na yi yanzu wannan jaririn yadda ya hana mu bacci gaba ɗaya tun farkon daren na yake ta kuka har tsakar dare mu ma haka muka yi ni ma haka ne mama na to shi abin da ya tuno kenan ya tuno wahalar da ta sha kan shi kan wannan kuma wannan dan cikin cokali ne aka tuna to balle yanzu da tido yana ganin yadda yara suke mai yana ganin yadda abin da yake tuno da abin da ɗinsa in fa mutum yanzu ya zama shi musamman wanda aka haife shi farko-farko a cikin gida irin farko shi ne haihuwar fari yana fatuna da sadda baban shi shi ma yake matashi mai karfi sadda suke tafiya tare ya rika ganin baban shi ga nan dan lokacin akwai sadda zaka rika tambayar kanka in ka ga babanka ya tsufa kai kuma da kana yarinta da karfin ka sai ka rika tunawa wai da baba shi ma yadda kake nan yayi haka yayi wannan zamanin saboda ka san shi da karfin shi kuma yanzu ka zo ka gan shi da tsufa sai ka rika tuno da sadda ka san ba ba fa gagau. yanzu kuma gashi yadda kake ganin shi to aiko za ka ji tausayi shi to balle kuma baya nan wasu kuma iyayen sun mutu su kuma suna ƙanana ba su da komai sannan wani ma bai san su ba sai da aka ba shi labari to kuma yanzu mutum ya samu sai aka ce ga hanyar da zai rika yin wasu abubuwa yana tura masu wanda ya mafi a inda suna raye in mai hankali ne mutum ya ce ba zai a toshe wannan kofan faslun wa amma qaulukum al-isaru bi sabab al-thawab makruhun wa huwa mas'alatu al isar bil qurb fa kayfa al isar bi nafs al thawab alladhi huwa al-ghaya faqad ujiba anhu bi ajwiba ka san dai fiki suke kawowa suka ce to ai kun yi magana kuka ce ba za a yi isari ba idan ana sallah ai ba za ka ce an zo sallah shi kenan to bari ka bari wani ya wuce an ce maka ruhi ne ko an zo sallah ka ce a to bari ka bari ma wani ko shi ka bashi kun an zo sadaka ka ce a ban naka ni bari mana a ba shi nashi da nashi tunda duk za ku yi tare sai suka ce ai wannan an ce ma kada ya haka to yaya wannan aikin ne aka ce kakka bai ka fifita wani a kanka to yaya ladar da ta riga ta samu kuma za ka ce ka ba wani ya ce haka suka ce sun ba da wannan ba amsa da suke ba kenan in an ce ba a isari a wajen aikata ibada ba ka fifita wani a kanka ka bari kowa yi to yaya kuma ladar da ta samu za a ce kuma ita kana iya ɗaukar ta ka ba wani shine suke cewa ba za a yi ba to shine zai ba da amsa guda uku shine ce ga amsa na aljawabul awwal anna halal haya halun ne la yusaqu bi salamati al-aqibati li jawazi li jawazi an yartadda al-hayy ahliha wa qad amina bil maut yace to in kun ce a raye ne cewa babu isari kawai za a ba ku amsa ne a inda aka ce ba a fifitawa a wajen rayuwa ai halin rayuwa shi babu tabbas a cikinsa bi salamatul aqiba ta wajen cewa aqiba bai kyau za a yi watakila ka fifita mutum amma kuma ba bai cancanta ba ma wanda ka fifita ashe shi ba shi bane ya cancanta ko domin zai iya yiwa ka araye ka fifita mutum a wani aiki kafin ya mutu ya yi ridda ba sai aikin ma ya ɓace ba ka fifita shi amma aikin ya tafi a banza haka ne ko ya to amma in an riga mutum ya mutu in ka fifita shi a kanka ai shi ya riga ya mutu an tabbatar da ba zai ɓata aikin ba so aikin banza kai ba to ka ba shi naka ko ka fifita shi a kan wannan ai ya zama tabbas saboda haka in an samu aminci da mutuwa kai isari akan wani shi ya kubuta da wannan fa in qila al muhda aidan qad la yakunu mata ala islam zai ce wanda za a kyautan mawadin kuma ai zai iya yiwa ma wataƙila ya mutu ba a musulunci ba kan ba da aiki a banza ko batsinan fala yuntafa'u bima yuhda ilaihi ba zai amfana ba da abin da aka mai kyauta din in an bashi wa su su'alun fi ghayatul Ya ce wannan tambayan kwata kwata ma bata yi ba ba ruwanka da wannan fa innal ihda'a lahu ay min jinsi salati alaihi ai in kai mai kyauta kaman kai mai sallah ne wanda ya mutu ba ruwanka babanka ko mamanka ko wani naka da kake so ba ruwanka da a ce sai ka gano halin da ya mutu sannan kai mai sadaka ba ruwanka da sai ka gano halin da ya mutu balle kai mai istighfari ba ruwanka da hal sai ka gano halin da ya mutu sannan ka ce in kai karatun Qur'ani Allah ya bashi ba ruwanka menene amsa shine daidai yake da kai mai sallah daidai yake da kai mai istighfari daidai yake da kai mai addu'a fa in kana ahlan idan ya kasance kai mai addu'a kuma addu'a ta je daidai ta samu wanda ya zo shikenan zai amfana wa illa in tafa'a bihi da'i wahdahu in ba haka ba a dawo ma da kayan ka kai mai addu'an ka more kayan ka me rikici monita ya fito kaman sallama ce sai kaga mutane zaune sai ka so kai masa sallama kada kai tunanin ko su musulmai ne ko su ba musulmai bane yi masa sallama idan tasu ce sai ta tsaya wurin in ba tasu ba ce sai ta dawo wurinka da kai abunka kai kuskure ga mutane akwai musulmai a ciki kai kuskure ka ƙi masu sallama ka wuce su don kana tunanin ba musulmai ba ne kuskuren da ka yi na ƙin yi masu sallaman nan ya fi girma a kan ka yi masu sallama da kuskure ba musulmi a cikinsu bai fito ba ko? kaga musulmai kaga taron mutane sai ka koma kana kallo to mutanen nan ka yi masa sallama ko kada ka yi masa don baka san ko su ba musulmai bane sai ka wuce su baka yi masa sallama ba a sha akwai musulmi a ciki to da ka wuce baka yi sallaman nan ba wai dai ko dai ina nufin dai da ba kai sallaman nan ba kai zaman ka haka nan dan kana tunanin ba musulmi bane ba kai mai sallama ba sai kuma ya zama musulmin ne ba kai mai sallama ba to da kuskuren da kai na kin yin sallaman yafi a ce da ba musulmin bane kai mai sallama ya fito to haka za ka kalla to shine nan ake cewa wanda ya mutu ko kana ganin bai mutu akan daidai ba ko ko baka san ma yanda ya mutu ba kai hasali ma ba ruwanka da binciken mai mutum ya in dai an ce ma musulmi ya mutu ba ruwanka da magana ko da irin yanda muke yin addu'a na wani lokacin kai kana an ce maka mutum ya mutu an ce kai ma addu'a ka ce Allah ya ji kan musulmi kuskure ne ba daidai bane kace ko Allah ya ji kan shi wanda ya gaya ma ba shi kake abun nan an ce ma wa ne Allah ya yi masa cika kawai ce Allah ya ji kanshi ba ruwanka da sai ka ware ka ce musulmai kawai ka ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa idan daga baya kace ce maka ba musulmi bane ka ce oh ana ɗauka musulmi ne to ta dawo idan kuma ba a ce ma komi ba kai kayi ne a ka kawai ɗan uwanka ne ya mutu kawai kayi Allah ya gafarta mai shikenan ka gama naka idan ta je ita sallamar da kai da addu'ar da kai da fatan istighfarin da kai da ta je ta tarabba gidanta bane dawowa take da kanta sai ta dawo wurin ka kai da kai kai ka rike ladarka in ko ka kyautar mai ta je ta tadda gidansu ta shige na an borno ya fito ko ba sai ka binciki wasu abubuwa ba shi Allah ba abin da ke boyuwa wurin shi duk inda ka tura abu in ya je gidansu ne zai shige in ba gidansu ba bane sai ya dawo wurin wanda ya tura shi to me rikicin ka kai me zai dame ka bayan nan na ka shi dai ne yake cewa kakka tambaya wai dan zaka kyautar mamacinka da sadaka ko za ka mai istighfari ko za ka mai addu'a sai ka tsaya kana tambayan halin da ya mutu ciki ka bas wannan sirrin shi ne tsakanin shi da Allah in kai mai addu'a Allah ya gafarta mai Allah ya ji kansa Allah ya gaf Allah ya mai rahama Allah ya mai kaza to shi nan in gidansu ne sai ta je ta zauna in ba gidansu ne sai ta dawo amma fa wannan bai hana kuma wanda aka sani zahiri an mai hukunci ya mutu ba kan musulunci ba kaga wannan yayi ridda dama an mai hukunci wannan fili ne shi yasa ba a yi ma mutum hukuncin ridda a zartar mai da hukunce-hukuncen ridda sai alkali alkali in ya zartar da hukunci mutum ya yi ridda aka nemi ya tuba bai tuba ba har alkali yanke mai hukunci to daga nan ba za a yi mai adda Allah ji kai shi ba ba za a sa shi makabartan musulmi ba matar shi auren su ya rabu ba za a ci gado ba sai da hukuncin alkali mutane su ba su yin wannan hukuncin ya fi karfin hukuncin alkali iya yin wannan hukuncin to wanda ba a yi mai wannan hukuncin ba ba ka cewa ba za a yi mai jana'iza ba ba ka cewa ba za a mai lufafa ba ba ka cewa ba za a mai sallah ba ba ka cewa auren su ya rabu ba ka cewa ba za a sashi a makabartan musulmi duk wannan ba za ka ce ba Allahumma illa in kai tsakanin kai da shi ka san akwai wani abu ne ka samu ka ki zuwa kai amma ka hana mutane su je sai a daure ka dan ma wanda zai yi ma wani wannan hukunci sai alƙali amma in kai ne ka zame kai da kanka kai tafiyar ka kamar yadda huzaifa bin Yaman yayi aka ga shi in yazo tun annabi ya gaya mai wasu mutane ya ce munafukai ne amma ya masa hukunci in aka zo daga cikin wanda aka lissafa mai ya ji ya mutu kawai sai ya ki zuwa in an zo an gaya mai jana'iza ya ki zuwa saboda ya san annabi ya gaya mai munafukai ne su amma zai zo ya ce a masa hukunci to shi ne amirul na shi ya ɗauki wannan abin ya ce to ya tambayi huzaifa ya gaya mai suwa ne ne mutanen nan yaƙi amma in an yi mutuwa sai ya ce a je a gani huzaifa na gari aka ce yana nan sai a ce a duba ya je in ya ji bai je ba sai ce a ah, to ba ne ba suna cikin wancan kenan shi inda ya ki zuwa amma kaga matsayin amirul mu'minin ma ai bai masa hukunci ba ko to shine nan aljawabu thani anna al-ithara bil qurbi yadullu ala qillati ar-raghabati wato aka ce ai ala qillati ar fiha wa ta'akhuri an fi'liha sai suka ce ai in ka fifita ai isari da ake yi alal bil qurbi da ayyuka na alkhairi ka fifita wani wai yana nuna kamar mutum bai da kwaɗayi a kansu kenan wata akuri an filiha ko zai sa wani ya jinkiri in mutane suka gane wani zai rika fifita su da aikin alkhairi ko kuma a rika masu kyauta to zai haifar da su su masu rika yin baya baya da aiki dan tunanin wani zai ba su ko wani zai masu ko falau sagal isar biha aila afda ila taqaud wa takasul wa ta'akhuri idan aka ce har za a rika cewa mutane in sun yi aikin alkhairi za su iya ba 'yan uwansu in sun yi sadaka ce za su iya ba wasu kuma ba da haka muke fassara abin ba misalin kana so mutane su yi sadaka ko su gabatar da wani abu na alkhairi ai ce masu kake ku yi sauri fa ku yi domin ran da kuka mutu ba wanda zai maku ya je ya abin nan ba to shi ma waɗannan haka suka yi hujja suka ce in aka ban mutane cewa in wani ya ƙi aikin alkhairi ko bayan ya mutu wani nashi zai iya mai ya samu lada in wani ya ƙi yin sadaka ko ya mutu wani nashi zai iya mai sadaka ya samu lada sai su waɗannan suka ce zai sa mutane su rika ƙin yin aiki da kansu da suke rayu sai sai ba komi ko ba mu yi ba in mun mutu wasu ma za su yi mana ba komi ko sai ce wannan duk ba haka ba ne ko sun yi haka nan ko ba su yi haka nan ba bi wa biha a ya ce wannan sabanin lada ne ko mutum in dai shi ko bai aikin shi ba ko ya ƙi yin aikin nan in dai kai mai kyautar ladarta ka ɗauka ka ba shi ko ya yi wannan zai taimake shi fa innal amila ay yahrisu alaiha li ajali thawabiha li yantafi biha aw yanfa'a akahu almuslim ai shi mai aiki yana tashi ne wani aikinsa, ko koda mutum da yana kin yanzu misali radda mutum ya tuna cewa idan ya karanta wani abu na Ƙur'ani, ko yayi wani aiki na lada ya ga zai amfani mahaifinsa ko zai amfani mahaifiyarsa ko bai niyan yi ba wani lokaci ba yana tashi wannan aikin bai ce bari ya tashi wani abu dan sa ta amfana wani fa shi har a bacci wata rana in Allah ya taimake shi yana iya ganin baban shi ko maman shi yayi fushi ya bata rai da ya tashi in ya tambayi malamai me ya faru jiya fa yayi mafarki amma ya ga baban shi cikin fushi sai a ce baka yin aikin alkhairi ne da kake bada masa baka yi masa ba baka tura wani abu ne kana cewa kuma da kayi din zaka ga gobe kuma ka ganshi yana murna akwai wani matashi wata rana da lokacin muna shiri kullum in yazo zai zo ya ko da yake di daga wuri ni ban san ma abin da ya hada mu ba oho amma da duk abin da zai yi komi yawanci zai zo ya same ni ya ce man kaza kaza wata rana shi bai fara samun kuɗi ba baban shi ya mutu tuntuni amma mahaifiyarsa tana raye wani lokaci kawai sai je ya ganta ta yi fushi tana bata rayu ce je ka lallaba ka tambaye ta ne take so wata rana ta yi fushi kawai je tambaye ta yace ta ce ita abin da take so ta ga da yana da kuɗi ne ita so take ta dade bata sabunta umra ba tana so ta je umra yazo ya ga mun da ce akai ta umra ko tun da kana da kuɗin ka sai ce ai shi tunanin shi kaga gaskiya ya kai ta umran ne sun je Dubai sun je ina amma shi mahaifinsa shi da ya mutu shi bai samu komi ba yana so na wannan karin ya mai umran nan ne shi na ce ku je tare mana kai ka ita ce ta ta kai kai taka kai kai taka wadda za ka yi sai ce shi aikin hajji yake so yin baban na ce tun da ita yanzu umra take so ku je umran tare ku dawo in Allah ya baka sa'a kafin lokacin aikin hajjin kuma sai ya baka wasu kuɗin da za ka je kai mai aikin hajji haka kuwa aka yi suka je suka dawo kafin na aka bashi kuɗi sai ce yanzu in na je nema babana aikin hajji na ce kwarai to da ya tafi ko aikin hajin nan ya ce sai da ya je gama aikin hajin shi bayan ya gama kawai sai ya ce da ya zo bayan kwana uku zai bangarin nan sai kawai ya ga baban shi bayan sallah su ba yana haka ne mai haka yana haka ne mai haka yana yana yana ta murna fuskar shi ta abin nan sai tashi ya fashe da kuka kawai ya kira ni ya ce wallahi yanzu nan ya kwanta bayan sallah su ba ya ga baban shi yana ta murna yana daga hannu ne mai haka abu ya na ce mai ya ji daɗi kayan aikin hajji to saboda haka za ka ga wannan da yawa kamar yadda mun gaya muku nan ba ma wani wuri ba cikin rihilatul khulud na wancan na dr mustapha murad shi ba ma baba ba ne Da ne ya mutu aka ta kuka a gidansu aka ta kuka aka ta kuka ba ma gidan suka gani ba wani bawa daga cikin bayan allah ya kai ziyara makabarta sai ya ga 'yan makabartan suna ta murna shi ko wannan ya gintsa fuska ya yi fushi sosai ya yi bacci ya gengadi ya kama shi sai mafarki ya gan shi shine sai yake ce mashi naga kowa na murna kai ko kana fushi ya ce wallahi duk waɗanda suke makabartar nan da kaga suna murna ƴan uwansu ne suka yi ayyukan alkhairi suna ta masu addu'o'i suna yi masu aikin alkhairi yana zuwa wurin suna ta jin daɗi ni ko tun da na mutu yau sati na ɗaya ba abin da ya zo daga gidana gidanmu ni mama na tana nan tana ta kuka kawai sai kuka ka je ka taimake ni ka je layi na kaza nan ba na kaza ka je gidan nan ka ce ko ba za su yi komai ba su je man kuka kukan nan bai da amfani ƙara man duhu kawai ke a kabari ba amfani su je man kuka ya ga kamar mafarki yake ce don kada ka ɗauke shi mafarki kai da gaske ne ka je gidan nan da na gawa ya tashi ya tafi ko ya je gidan nan layin da ya gaya mai da gidan da ya gaya mai ya gano gidan ya je ya sallama ya ce maman wani an yi mutuwa na ka ce an yi wani matashi yara su kana ya ce eh maman shi nake son gani suka ce ina maman shi ba za ta gano ba tana gida tana ta kuka mu ma nan kukan muke yi ta ta muke kuka mun fito mu huta ne mu koma mu ci gaba muna ta kuka ya ce to shi soke sai ya ga maman nan maman nan ta fito ya gaya mata ga abin da ya faru ta ce ina aita ta ɗauka wannan zai taimake shi ne yanzu to me za a iya ce yi wani sadaka ki gabatar mai da wani abu shine zai amfani shi ta ba da dinari dubu ta ce ya je ya gabatar mai da shi a sadaka ya je ya gabatar da sati mai zuwa ya koma ya je sai ya kara zama wurin nan sai ya ganshi kawai na ta murna ya ce ka je ka gaya ma mamana abin nan da ta bada har ya iso an ɗaga man matsayi kuma kai ma ina ma addu'a yadda ka zama dalilin tsira ta kai ma Allah ya saka tsira ka je ka gaya ma mama abin nan ya iso to kunji to balle mahaifa sau da haka su nan suka ce don haka wannan in an ba su ka ba su za su amfana fiha fihi ma farqun zahir akwai bambanci tsakanin wannan kai da kai kayi ne dan ka samu ladan kuma na kai amfana na ƙarshe annallaha subhanahu wata'ala yujibul ay yuhibbul mubadarata aw al musara'a fi khidmatihi wat tanafus fiha kuka ce sai suka ce Allah na so lokacin da za a aiki a rige-rige ko a tsere wajen yi masa aiki ko a gasa wajen aiki fa inna zalika ablagu fil ubudiyya wannan shine yafi kai kololuwa a ce mutum ya zama cikakken bawa kuma mai bauta fa innal muluka tuhibbul musara'a ai sarakuna kansu suna son wanda za a yi masu a tsere tsere wal munafasa fi ta'atiha wa khidmatiha da rige rige da tsere wajen yi masu biyayya ko wajen yi masu hidima fal itaru bi zalika munafil li maqsudil ubudiyya dan haka ka fifita wani da aikin alkhairin ka kace a ba wani suka ce ai ya kore manufan bauta kai ba bawa bane ya zaka ce ka ba wani fa inna Allah subhanahu wataala amara abdahu bi hadhihi alqurba Allah ai ya umarci bawansa ne da yin wannan ibadoji imma ijaban wa in imma istihbaban ko dai dole ko aka ce mustahabi ne aka ce kai ma kai fa idza athara biha idan wani ya ɗauki ladai shi ko wani aikin shi shi kuma ya ce ya ba wani ala haddi qawli haula'il awwaluna yani saboda in ka ce haka to shi shikenan mutum taraka ma amarahu wa wallahu ghayrahu kenan kamar mutun ya ba aikin da aka sa shi ne ya wakilta wani Ikilafi ma idza fa'ala ma umira bihi ta'atan wa qurbatan sabani a ce idan ya aikata abin da aka umurce shi da shi wajen ya da'a ko ya kusanci thumma arsala thawabuha ila akhihi almuslimi to kaga bambanci idan kai kai wannan aiki in aiki ne aka sa aka ce ayi ko dole ne aka ce kai haka ne in ka bibita wani kai ka yi kaga ai ba kai abin nan ba to sabanin illa dace in lada ce kai bayan an samu ladan ka ce ka ba dan uwanka musulmi ko ka kyautata mai wannan ladan wannan ya bambanta da a ce ka yin aiki aikin kai ka ce samu lada la akhihi muslim wa qad qala ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka abdi samai wal ard kamar yadda Allah ya ce ku rige rige zuwa ga wata irin gafara daga wurin ubangijin ku tabaraka wa ta'ala da wata aljanna wadda fadin ta ya kai fadin sama da ƙasa abin nan ba wa qala fastabiqul khairat ku rige-rige wajen ayyukan alkhairi wa ma'lumun 'Isa al-isara biha yunafi wal musara kaga abu ne sananne in kai fifita wajen tsa'an kai ka yi ko ka abun nan ba kaman ka kin tseren ne wajen wannan amma wajen ka ba da lada ba ka ke nufi ba wakad kana sahaba yusabiqu ba'dhum ba'dan bil qurbi ai sahabbai suka zo daya daga cikin su kan yi rige-rige wajen aiki wala asiru rajula minhum ghayrahu biha wani ba zai fifita wani ba wajen aikin alkhairi ce bari ya bari wani yayi amma duk da aka wani na wuce wani to amma wajen ladafa Kala umar wallahi ma ne abubakar ila khairin illa ne ilai babu wani abu wanda mu rige rige da ni da sayyidina abubakar na alkhairi face sai ya riga ni akai hatta kala wallahi la usabiquka ila khairin abadan har ya ce wallahi ba zan ƙarin rige-rige da kai ba wajen wani aikin alkhairi to wannan wajen aikatawa ne don haka izari ne amma wajen a lada ko sakamako ba irin haka ake nufi ba wa qad qala ta'ala fi dhalika falyat wa fi na fi so. Allah ya ce a irin wannan samun alkhairi na lada ko samun aljanna a rige rige almutaffifin yuqalu shikenan sai a ce fastu fi shay'in ka yi rige rige ko ka fifita abu akan wani abu munafasatan wani fasan idza ragibta fihi ala wajhi al-mubarati idan kai kwadayi ciki shi wajen tsere ku rige rige wa min hadha qawlihim shay'un nafis da nan ne wasu suke cewa abu mai tsada ko abu mai rige rige ai huwa ahlul an yunafasa fihi ya cancanci a rige rige ciki wa yurgabu fihi wa hadha anfasu malin ko a ce dukiya wadda tafi aw ahabbahu ilayya wa anfasani fulan wani ya yi jayayya da ni fi ko ya fi ya wuce ni akan kala fi kala ai argaba ni fi ya sa ni kwadai wa hadha kulluhu diddil isar bihi war ragabatu an wannan duk ba ana nufin kai baka ka fifita wani wajen aikin bane ko baka da kwadayin sa a'a ladan nan bada ta kawai ba dan baka so bane dan kana son wanda ya mutun ne shi ma ya amfana da ita da ka samu kuma shi ma ya samu balle ma ladar da za a ce wata in an tashi abin da za a baka shi za a ba mutum to me ma na ka cika ka a ce ma mamacin ka zai samu ka ce a kamar layya ce yanzu misali za a yi layyan nan ka zo ka ce to kai da shi in za a ba da lada ɗari ɗari ba faɗarin za a raba maka ku duka ba ɗarin za a baka ɗarin za a ba shi saboda sa shi da kai ciki to in kuma kai mai tashi ba in kana da hali in baka da hali sa cikin taka rashin tuno shi kawai ka ce ka sa shi a ciki shine ake maganar maka daidai ba amma in ma guda ɗaya ne duk wanda za ka sa masa in ka sa shi a ciki da niyan kai da shi kai ma zai samu ladan balle ma mu da muka samu babban layya ma annabi fa sallallahu alaihi wa sallam wai kowa zai so ya shiga wannan layyan annabi yayi layya yanka raguna biyu yace wannan nawa ne ya ƙara yanka wani ya ce wannan kuma na al'umma ta ne wanda su ba su samu daman yin layya ba ya sa sa ciki to ai kaga wannan ba sai ma mu aje ta ba mu shiga can na'am ban ji ba to to ka gani bai da shi ba to kai ma yanzu ka zo ka ƙara yi ka samo ɗaya ka ce da kai da mahaifinka to duka ka samu in an tashi ba da ladan nan ba za a ba da ɗari ba ne a raba a ce to ku duka za a ba ɗari shi yadda ka sa shi cikin nan za a ba shi lada shi ba shi kenan ba naman dama zai amfana da shi ba naman ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah layya lalallahu alhumuwa wala wa wala kiyana lahu taqwa minkum ya fito saboda haka kowa ya saki jikin shi kamar yadda malamin magana mutum ya gabatar da abubuwa ga mamatansu Allah ta tabaraka wataala ya taimake mu kuma muna fata Allah ta tabaraka wataala ya ji kansu gaba daya mu kuma ya gafarta mana da tsarkin sunayensa wata baiwa Allah ta ce ina yin addu'a nan rika hararowa na ina jin da Hausa ya kamata in rika yin addu'a ne yanzu ne mun zama ce ta ce gaskiya yi ana da na da riƙe yi Allah cewa Allah ya muku albarka ya sa zuriya ku albarka ya sa ta ce mata ba abinda suke jin daɗi cikin addu'a kamar an yi a rika cewa Allah ya sa zuriya su albarka to ai kuwa ba na sa haka na Allah ya sa zuriya mu albarka gaba da Allah ya sa mu gama lafiya da sarkin suna yi dukan mahaifin mu gaba da Allah ya masu afuwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخسر الخير بنا وعصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين